الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to مكسابة bayan mun idar da sallar isha'i mukan yi nazari a wannan ilimi na ƙawa'idun lugal arabiya wato hau kamar yadda muka faro kuma muka samu lokaci mai tsawo har muka gama littafi na ɗaya na ibtida'iyya muka gama na biyu muka gama na uku yanzu mun shiga na ɗaya na sanawiyya Allah taimake mu ya ba mu ikon fahimta to sukan da suka gabata mun yi bayanai akan ayyuka sulasi na ƙare-ƙarensu mun yi bayanin ayyuka ruba'i da ƙare haka ne? to yau darasi ne shi ma ana ce masa alƙalbu wal'ilal al'ibdalu wal'ilal al'ibdalu wal'ilal su ma wasu ayyuka ne waɗanda ba su wuce harufa uku ba amma saboda wani dalili sai mai da alif ɗinsu ya koma wawun ko kuma a mai da ya'un ɗinsu ta koma wawun saboda wasu dalilai da za mu gani insha Allah ta'ala To, eh, idan muka ɗauki <clears throat> salin sha ga watan ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya daidai da ashirin ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu to idan muka ɗauki misali amma na mamakin kwalin allifa wani ya kawo katon guda to yana ofis na tsamayin canje-canjen gun aikace-aikacen da aka yi nan ne a nan ya bata eh? a wannan duk suna nan ai amma ba irin da hadda kaloli a ciki الإبدال والإعلان الإبدال والإعلان Idan eh, ka ɗauki shahida hakama sam samaha yawa nan ka ɗauki eh? ba ji ba para o ne shahida sai muka ce yana muka ce يسر kace yaqina yaqina muka zo nan muka ce uh, inda za mu gani shine waɗannan ah, dukansu mun duba za mu ga harufansu uku uku ne ko? idan sulasi ne ko ba haka ba to waɗannan shahida shahida Allahu annahu la ilaha إلا هو هكا حكم هكا حكم الله العبد وحكم القاضي المذنب وعلى المذنب حكم القاضي على السمح يا إلى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وإذا قضى وقتضى إن الله يحب عبدا وفي رواية يحب رجلا ثمن إذا باع وثمن إذا اشترى وإذا قضى أو اقتضى ها ذاك za ka karɓi bashi na me da samaha idan za a nemi ka biya a nemi ka biya da samaha eh mai bayarwa da mai karɓa haka mai saya da mai sayarwa kowa ya zama samhan tsakaninsa da dan uwansa to nan shahida idan muna so mu gina wannan aiki ala fa'ala kaga zaka ce shahada ko shahada zaka ce hakama ko nan zaka ce sa maha nan zaka ce

wannan dukansu bina'ul ma'alumi ne kuma dukan sun samu ƙari wannan alif wannan alif wannan amma wannan wannan wannan shiken a madadin sarufansu uku uku sun samu ƙari kowanne ɗaya da ƙarin me ɗaya da ƙarin ya'un ɗaya da ƙarin alif ɗaya da ƙarin hamza hamza hamza to idan muka zo za mu gina su akan bina'ul majhuli kaman ka ce kataba muhammadun darsa Muhammadu ya rubuta darasi idan kana so ka ce an rubuta darasi saboda darasin ka gani akan allo baka san wanda ya rubuta ba sai ka ce kutibar darsu kutiba addarsu idan mutum ya fahimci darasi zan ce fahima ɗalibu darsa fahima ɗalibu don na san ɗalibi ne ya fahimta idan ban san wanda ya fahimta ce fahima fahima addarsu fahima darsu darsu naibul fa'il haka ne to irin waɗannan ayyuka waɗanda suke sulasi kuma sun samu ƙari idan za a gina su na’ul majihuli, na farkon wannan alif duk zai koma alif zai koma wawun saboda me saboda za mu gina shi bina'ul majihuli. saboda haka a nan sai mu ce shuhida shuhida shuhida muna ganewa shahada ya halarta shuhida an halarta wannan alif ya koma me don da daga shirin sai sai alif yanzu daga shirin sai to hakama sai mu ce hukima hukima hukima nan ma wannan alif ya koma wawun na'am nan sama sai mu ce su miha su miha su miha nan ma wannan alif ya koma wawu muna tare to waɗannan kuma wannan ya unce a nan za ta koma wani abu ya unce za ta koma mai mu muni'un musirun musirun ha mu inun muna tare to anan na farko shahida shi ne sulasunsa idan an zaka gina shi akan fa'ala zai zama shahada shahada shahada da ƙarin alif wannan ƙarin alif ɗin zai koma wu saboda me saboda duk fi'ili mamni lulma jahuli farkon sa mani ne kutiba fuhima hmm? duriba utila duk farkon fi'ili mabniyul majhuli damma ce to da muna so mu yi bina'ul majhuli da shahada dole mu yi wa shinun me damma to idan aka yi wa shinun damma anya damma za ta haɗu da alif alif zai haɗu da fataha ne shahada kasara za ta haɗu da ya'un ne Bamma za ta haɗu da wawun ne haka ne tunda haka ne in muka yi wa nun bamma. a sai alif ɗin zai tashi daga alifinsa ya koma wo, saboda ya dace da mai, ya dace da bamma daidai saboda haka shuhida hakama hakama hakama muna son bina'ul majhuli dole mu yi wa harafin farko bamma. saboda haka mun ce hu to hu zai dace da alif a sai zai dace da me hukima samaha samaha shi ma muna bina'ul za mu yi wasinin bamma. dole wannan alif zai tashi daga alifinsa ya koma wawun don ya dace da bamma. yayi ana aina aina aina a fi'il madin muni'un idan ka ce yi ismul fa'ili na aina in kace a to kana son dhamma a jikin harafin farko to tunda kana son bamma dole ne ka mai da wannan ya'un ta koma wawun hmm, ta koma wawun gashi aisara kana son bamma kafin wawun na sun fa'il dama mai mulhalli ko mun yi kun manta ismul fa'ili na ruba'i ismul fa'ili na sulasi duk mun yi to wannan watakila zai baku daman ku sake koma ku yi nazari mun yi wannan karatun to haka aisara mu sirun mu sirun aikana muna son bamma kafin wawun idan muka yi bamma kafin wawun dole wannan ya'un ta tashi daga ya'un ta koma me ta koma wawun Allah samu na tare baka tare da yawa to na san akwai yan uwanka to ku buɗe littafin ai da ban ce a buɗe ba al-ibdalu wal i'lan al-ibdalu wal i'lan ibdalu musanyawa wa in aradtu mustubdala zawjan makana eh wa ataytum idahunna fala ta'khudhu minhu ah ibdal musanyawa dauke wani abu kawo wani abu i'lan idan musanyawan na ciwo ne ana ce masa i'lal i'lal to a cikin wannan babi sai ya fara maka da fasalil awwal ga number 1 ga na ai rubuta maka number 1 qalbul alifi wal ya'i wa wan qalbul alifi wan wa wan a cikin al ibdal wal i'lal babi ne to a babin ga fasali na ɗaya ƙalbul alifi wal ya'i wawan al-amthila shahada as-sa'ihuna al-harama sa'ihuna masu yawon shakatawa sun halarci haram haram shine wannan dalata misra kaburrukan fara'ina da ake zuwa ziyara a misra wanda gini ne shekaru masu ɗaruruwan ko dubbai waɗanda ake zuwa don yawon shakatawa a gani da kuma mutum ya karanta tarihin wanda suka yi ginin da shekarun da ginin ya yi da kuma amincin da yake da shi har yanzu haram ka hau ko? ta ka hau kan kabarin fir'auna <laughs> eh? Eh, ana zuwa a gan shi sai dai sabu ganganin malamai shin shi din ne ko wani ne ko wani don fir'aunan Musa Allah subhanahu wata'ala ya ciro shi daga ruwa don ya kawo shi gaba don ya zama aya ga kowa wanda yake zuwa bayansa a tabbatar da cewa gashi nan ya mutu to shin shi din ne tun lokacin aka samu ilimin kimiyyar adana gawar har ta kawo yanzu ko kuma wani fir'aunan ne ba na musan ba a wurin ko duk fara'ina ne ta fir'auniya kenan ita fir'auniya in gane Tawa. kul siru fil ard nan yana da kyau yana daga cikin abin da Allah ya ba mu dama mu je maghribul arabi maghribul arabi nan kasashen nan na larabawa na maghrib inda malaman maghrib suka yi rayuwa irin su tunis inda mai risala ya yi rayuwa da sauransu wanda za a ƙaru sosai da sanin wasu abubuwa da kuma wasu makhdudat makhdudat rubutun hannu da aka yi tun lokacin aka adana shehu ne suka yi a wuraren labararansu iri-iri sun adana abubuwa da yawa to yanzu muka ce shahadar sa'ihun al-haram kama al-qadi al-muttahama alƙali ya hukunta wanda ake tuhuma samah al-halimul ba, mai haƙuri ya yafe wa mai zunubi yayi to idan muka duba bangaren sa na hannun dama na hannun hagu sai ka an ce shuhidar haramu an halarci haram hukimal mutahamu. an hukunta mai wanda ake tuhuma sumihal muznibu an yafe wa mai zunubi A samaru ko muni'un muni'un ai maimakon can an ah, ba mu je gun ba ko ba mu je gun ba to mu bari a ukun tukun wanda muka fara yi to anan duka kun ga an mai da kowane alif ya koma wawu hakama hukima samaha sumiha hashahada shuhida to kashi na biyu na ƙarshe aina athamaru unzuru ila samarihi إذا أثمر وينعه ما هي وينعه ها معنى me? Nuna, ya nuna. saboda haka aina athamaru ƴaƴan itatuwa sun nuna nadija da nadija da aina nuna ne duka aina asamaru to kana so kai Eh, ismul fa'ili na aina'a ismul fa'ili kake so kai to dole ka ce mu ismul fa'ili zaka fara da damma to in ku kai damma to dole ka canja ya'un ta koma wau ba dama damma ta tafi da ya'un wadihun aisara tajiru aisara nan ma kana so kai ismul fa'ili na aisara zo ka ce mu ka fara ce ka ce mu in ko ka ce mu ba dama ka yi ya'un sai dai ka yi wawun aikantu bil khabari aikana ko idan kana so ka yi ismin fa'il na aikana sai ka ce mu Za zaka ce mu ka fara da mu to tunda ka ce mu to dole ba dama ka yi wani abu in ba ba ba dama ka yi ya'un don dhamma ce ta dace da wawu. duba minti biyar ko biyu ina mai ruwan nan ku duba minti biyu ko uku ya tafi ne Oh, shukran. Akwai zuwa. Ai babu mako? ku duba kun duba mu karanta bahas musamman saboda waɗanda suka ce ba su fahimta ba ba ɗin zai ƙara mana eh, bayani insha Allah alaikum salam Mm. Mm. Hmm. waye ya saurari tafsirin ɗazu kun saurara mai tambayar fa bai saurara ba ko bai saurara ba a cikin karatunmu da muka yi mun yi fa'ala kuma malam ya kawo mana bayanin cewa fa'ala daga ɓangare biyu yake zuwa amma ban da wannan na wannan wurin ne? Eh? shine ru'iyar da ya rubuta ana lura ne kamar yadda ah, ah. masa kuma a kawo. aka malam ru'iya ai maganan manne, wancan daban wancan daban fa'ala yana zuwa ta ɓangare guda biyu wannan yayi wannan yayi in ba an toge ba kamar yadda malam ya toge mana wanda muka yi yau yace ban da shi shi ta ɓangare ɗaya ya zo ya kamata muna muna koyon nahawun nan to kuma muna karanta ƙur'anin nan muna musamman bayanan masu tafsirin nan ƙoƙari suke yi fa su kawar da kai daga abinda ba haka manufar take ba eh? ko mun ce dama daga cikin aikin hau ƙara kiyayewa littafin Allah in ba kun manta yana nan a rubuta gun saboda haka kana karanta hau ba shi ba shi ne gaya ba kana karanta littattafan arabiya tafsiri hadisi fiƙihu da sauran littafai. kana ƙara fahimtar me nahau yake koyarwa saboda haka shahada daban Eh, shahida daban shahida mutum ɗaya ta ɓangare ɗaya shahada ya samu ƙari ziyaratul mabna dalala ala ziyaratul eh almana saboda haka shahida harafi biyu ne shahada harafi uku ne hudu ne wannan bi wannan uku shahida shahada wannan nawa to saboda haka ma'anar ba iri ɗaya bace mun ka manta ziyaratul mabna dalala ala ziyaratul ma'ana Allah sa ka gane تو اذا مك دوبا الافعال في الافعال في الطائفه الاولى مبنيه للمعلوم مشتمله على الف وزائده كون الف زائده كو شاهد الف زائده وفي الامثله المقابله لها ترى الافعال نفسها مبنيه للمجهول نبانغان هانو هاغو زاغا مبنيه للمجهول وترى ان هذا البناء سبب ضم اوله كو ضم اوائله ya yi sanadin ayuwa na farkon dhamma shu thumma innaka la tajidu alifa allati kana fil af'al al-qism al-awwal idan kace shuhida ba za ka samu alif din nan ba da yake yankin farko wata jidu makanaha wawan sai dai ka samu wan shu wa idha bahasta an sababi an sababin لهذا التغيير latara illa إلا حدوث الضم قبل ba za ka samu dalili ba face hali samun bamma kafin alif aka samu bamma, to dole alif ya koma wawun wa kadhalika sha'anu kulli alifin ya ad-dammu ala ma haka kowane alif yake a duniya idan bamma ta zo kafin shi to zai koma wawun fa innaha tuqlabu wawan yayi الأفعال في الطائفة الثانية بها ياء مفتوحة ما قبلها أي أ ياء مفتوحة ما قبلها فإذا رجعت إلى الأمثلة المقابلة لها لا تجد هذه الياء هذه الأفعال بل تجد اسم اسم فاعل لكل منها اسم فاعل أجابا ثم إنك لا ترى في اسم الفاعل ياء الياء التي كان في فعله بل تجد مكانها واوا ذاك سمو واو ne a madadin me ya'un wa idza tasaalta an sabab lam illa anna al da ba'da an kanat fil fi'l sakinatan bayan ya'u ta zama a aikin a daure ai ko ba'da fatahin asbahat eh, fi fa'ili sai ta zama bayan sibil fa'il saki na tan ba'ada min sai ka sabar da cewa ya an daure ta bayan bamma wali hadha qulibat wawan tunda aka daure ya'un bayan bamma to sai ta koma waw dole wa kadhalika kullu ya'in fi ghairi hadhihi al-amthila taqa'u sakinatan ba'da min haka kowanne yake idan ya auku ba'da min fa anta tara fi al-amthilati as-sabiqa anna harfan wudi'a badala harfin anan za ga an canja wani harafi a madadin wani harafi an canja alif ya koma waw an canja ya'un ta koma waw fa wudi'atil waw badala al-alifi fil amthilati al-ula aka sanya waw ya zama macanjin alif na farko wa badala al-ya'i fil amthilati ath-thaniya waw din kuma a misali na biyu an canja ya'un ta koma waw hadha yusamma ibdalan shine ake cewa ibdal walamma kana harfu al-mutaghayyir harfa illatin idan harafin da ya canja din harafin illa ne sahha an an yusamma i'lalan aida idan harafin illa ne to ya inganta ma a ce masa i'lal ibdal bil i'lal ya zauna ina ga kaman kuna za ku ce da wuya ko na yau kam wa alaikum assalam aina hmm. a ya zama ismul fa'il kake so ka yi ai haka ya faɗa maka littafin kana so ka yi ismul fa'ili na aina'a to zo ka ce mu in kuma ka gane ba koma ya ake ismul fa'ili Ina gaskiyar magana in baka gane ba sai ka koma ka gara da cewa ya ake yin ismul fa'ili na sulafi da na ruba'i shi zai hana ka gane wannan in ba ba gane din ba saboda ka tunda mimun ake yi da zamma to in an yi mimun da ma kuwa to dole ya da tashi ta koma wa illa iyaka so idan kana da ƙura kan yadda ake bina'ul majhuli ko kuma bina'ul ismul fa'il da ismul maf'uli na sulasi da na ruba'i to yana da kyau ka koma babin ka ƙara ganewa shi zai taimake ka gane wannan domin na sha faɗa cewa na hau ba dama ginawa ake a kan inda aka tsaya ba baya ake komawa ba ba maimaita abu ɗaya ake yi ba gini ake ci gaba da yi in ka tsallake wani kwas baka yi ba to idan ka je gaba za ka sha wuya alasa mun gane an gane jama'a Allah taimake mu. kuma mu gano abun ba ya hmm. sai mu ce to tun da nan eh, kamar ga wani sumiha ko kuma da mutum na kaduni a ke hmm. tun da yawo din a masa damma a ah, to a ismul ismul fa'ili kake so kai ba ba ba fi'ili bane ismul fa'ili a sai dole sai ka koma can gaskiyar magana kenan ah. ya kuma ismul fa'ili na sulasi na ruba'i ismul maf'ul thulathi rubai ya ake ismul fa'ilin su shine zai taimake ka ka riga na wannan je ya nuna aisara yayi sauki ya sakankance eh to sau kaga in ka zo nan kuma sai ka ce me muni'un me nuna ba ya nuna ba musirun

وغامض غامض واضح كالشمس الحمد لله الله taimake mu to muna amfani da wannan dama da sunan makaranta mu ƙara yi wa honorable baban gida na faɗa samun chairmanship da Allah ya bashi na na faɗa local government Eh, ya biyu bai zo ba ko suna can suna ta fama to alasa dai alika samun lokaci ɗin? ana zuwa don nasan dai zai sha bamban da da ko ba ka ba in kana zaune masauliya da take kanka ba yawa sai ta ƙara faɗi to an ƙara cin lokacin ka kenan ko ba haka ba sosai an ƙara cin lokacinka sannan taimakon Allah mun yi bayani a nan rannan cewa yana ya tafi difa na kare digirinsa na uku kuma Allah ya taimaka an gama an dawo to kaga faduwa ta zo daidai da me idan lokacin da kake fama da ɗawainiyar jagorancin mutane lokacin kuma kake karatun watakila ɗawainiyar ta ƙaru amma in an gama wancan aka kama wannan sai ka ga an samu sauƙi to muna fata Allah ya sauƙaƙe maka abu mai tsanani abu mai wahala Allah ya baka ikon samunsa da sauƙi kuma Allah ya riƙa Allah ya muku kariya Allah ya ba ku ikon riƙe amanar al'umma, ya ba ku ikon cika alkawarin al'umma, ya ba ku ikon yin gaskiya. Allah taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami salati ga annabi